Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan lokaci wanda ya yi daidai da karfe hudu da rabi na yammaci agogon gundumar Colombia a yau talata takwas ga watan Yuni ta shekara 2021. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Almasi Garba da sauran abokan aikinmu muka sake dawo muku. A cikin shirin za ku ji abin da masana ke cewa game da sake buɗe makarantar sakandare da ke garin Chibok. A bangare ɗaya kuwa mahukunta a Najeriya. suna shirin gudanar da kidayen 'yan kasar a shekara mai zuwa. Bayan nan muna tafe da rahotonmu na musamman daga jihohin Arewa ta tsakiya. Kana mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma duka mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Alƙalan kotun duniya sun yi watsi da ɗaukaka ƙara da tsohon hafsan sojojin sabiyawan Bosnia Radko Mladic ya yi kan hukuncin da aka yanke masa a shekara ta 2017 saboda laifukan yaƙi da kuma cin zarafin bul'adama. hukuncin da ya tanaji garkame shi har ya tsawon rayuwarsa. An yanke ma Mladic ɗan shekaru 78 hukuncin ɗaurin rai da rai. bayan da aka same shi da laifin jagorantar kisar musulmi mazaje dubu takwas da suka hada da yara da manya a srebrenica da ta'addanci da kuma kai hari ba bisa ka'ida ba kan farar hula a sarajevo a yayin yakin bosnia na tsakanin shekara ta 1992 zuwa biyar. kashe-kashen na srebrenica shine mafi muni a turai tun bayan yakin duniya na biyu muladik dai ya tsaya kai da fata cewa shi bai aikata wani laifi ba amurka ce ta jagoranci duniya wajen yin huɓasa ta kawo ƙarshen sababin da aka tafka a bosnia da herzegovina da gurfanar da waɗanda suka aikata waɗannan manyan laifukan a wuraren da kuma sauran sassan tsohuwar ƙasar yugoslavia da kuma uwa uba samar da zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar da ɗokacin yankin a cewar shugaban amurka joe biden a wata takardar bayani ya ƙara da cewa muna godiya ga kotun duniya da ta dage na tsawon shekaru wajen ashirin kan shari'o'i masu alaƙa da tashin hankalin na yankin balkan da kuma waɗanda saboda irin gudunmowar da suka bayar ne aka cimma yanke wannan hukuncin an damƙe wasu mutane biyu bayan da wani mutum ya ɗauke shugaban ƙasar faransa emmanuel macron da mari yayin wani dan tattaki tare da jama'a a yankin dom da ke kudu maso gabashin faransa a cewar tashar talabijin ta bfm da kuma gidan rediyon rmc a yau dinnan talata tashar talabijin din bfm ta wallafa wani dan gajeren faifan bidiyo wanda ya fara yawo a kafar twitter wanda ke nuna yadda wani mutum sanye da koriyar rigar t-shirt da gilashi ya daga murya ya ce tur da al'amarin macron sannan ya gaura ma makaron ɗin mari adadin waɗanda suka mutu jiya litini sanadiyar karan da wasu jiragen ƙasa biyu suka yi a kudancin ƙasar pakistan ya haura zuwa 63 zuwa yau dinnan talata adadin mace-macen ya karu ne daga 51 bayan da masu ayyukan ceto suka gano ƙarin garawaki goma sha shida daga cikin tarkacen taragogin jiragen da suka dagargaje a gundumar gotki da ke lardin sin wannan mummunan karo na asuba ya auku ne yayin da wani jirgi mai suna millet express wanda ke kan hanyar birnin karachi mai tashar jirgin ruwa zuwa birnin sargoda ya goce daga kan hanyar dogo ta ragogi masu yawa da ke ciki da mutanen da ke barci suka rawatsu kan hanyar dogon 'yan mintoci kuma sai wani jirgi mai suna sasiyar express mai dusar ɗaya bangaren ya zo ya fantsama kan jirgin da ya gocen jami'ai sun ce mutanen da ke cikin jiragen biyu sun zarce dubu da ɗari masu jiha da gwamnatin rasha na kira ga ƙasashen yamma da su ɗau tsauraran matakai kan shugaba vladimir putin na rasha suna masu jaddada cewa zai fiye ma kasashen na yamma su kullo ma gwamnatin putin ta ƙwaƙwarar hanya yanzu idan ku ba haka ba za su yi da na sani nan gaba a wani hanzari yayin da ake shirin babban taron manyan kasashe na G7 a Cornwall na kasar Ingila kuma a gabanin wata ganawar da za a yi a Geneva tsakanin shugaban Amurka Joe Biden da Putin ranar 16 ga watan nan masu adawa da shugaban na Rasha na ƙara kaimi a matakansu masu raja'a ga manufofin yamma a ƙoƙarinsu na ganin gwamnatin Rasha ta ladabtu saboda tsananta murkushe 'yan adawa da take yi a Rasha. da kuma kokarin da take yi na wargaza haɗin kan yamma aikin canza rasha ya rataye ne a wuyan rashawa jan aiki ne yana cike da haɗari a cewar vladimir ashirkov babban shugaban kungiyar yaƙi da almundahana wadda mai sukar putin din nan da aka ɗaure alexei navalny ya kafa shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya tara manyan mashawartansa jiya don tattaunawa kan tsare-tsaren tattalin arzikinsa gabanin wani muhimmin taron da jam'iyya mai mulki za ta yi kamfanin dillancin labarai na gwamnatin koriya ta arewar kcna a takaice ya fitar da wata takardar bayani mai cewa shugaba kim ya shimfiɗa wani tsari na kawo abin da ya kira kwararan sauye-sauye ga tattalin arzikin gwamnati da kuma rayuwar jama'a amma takardar ba ta yi wani cikakken bayani kan shirye-shiryen na kim jong-un ba babban kwamitin jam'iyya mai mulkin wanda ke da matukar tasiri zai zama a farkon wannan wata na yuni don nazarin ɗaukacin abubuwan da suka shafi ƙasar na rabin shekarar 2021 ya kuma yanke shawara kan irin matakan da ya kamata a ɗauka don magance wasu matsalolin tattalin arziki. a ƙarshe an kasa samun wasu manyan shafukan yanar gizo da safiyar yau talata biyu bayan wata katsewar da ta auku a kamfanin tafi da rumbun bayanai mai suna fasli shafukan da abin ya shafa sun hada da na kafafen labarai irin su cnn the guardian da kuma new york times akwai kuma kafar tweet da shafin yanar gizo na gwamnatin kasar burtaniya to amma dukansu sun dawo bayan wasu 'yan sa'o'i. labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka labaran duniya yanzu kuma bar mu shiga duniyar rahotanni. A jiya ne dai al'ummar garin Chibok da ke jihar Bardo suka nuna alhininsu game da ta'asar da aka yi na sace 'yan matan sakandare na makarantar gwamnati da ke garin shekaru bakwai da suka gabata. Wanda har yanzu ba iya ceto wasu daga cikin ɗalibai 276 da aka sace ba. amma gwamnati ta sake buɗe makarantar don ci gaba da gudanar da karatu. Sai dai a wannan karan an maida makarantar ta je kaka dawo a madadin ta kwana kuma ta koma ta maza da mata. Ko me hakan yake nufi? Tambayar da na wa wani masanin tsaro kuma mai bincike a fannin ilimi, Dr. Ahmad Yahuza Getso. Wannan wani abu ne wanda yake irin abin nan da ake cewa na wato karfin hali. da kuma kokarin da gwamnati take na kara wato karya gwiwawun su 'yan boko haram musamman a daidai lokacin da aka tabbatar da zaton cewar shi eh, shugaban boko haram din wato abakar shekau an kashe shi ko kuma ya kashe kanshi sakamakon wato rigimar da ke tsakanin su da ita kungiyar iswa to kuma yana karfafa gwiwa akan kokarin gwamnati na yin amfani da dabaru wanda zai tabbatar da cewar wato ah, su shugabannin kwamandojin wato boko haram waɗanda suke karkashin shi a bakar shekau waɗanda yanzu za su shiga rigimar shugabanci su ƙara samun rarrabuwar kai da kuma wato jefa rigima a su sannan kuma har ila yau ƙara ƙarfafawa ne da ƙara ƙaimi ga su sojojin najeriya musamman shi shugaban sojan najeriya wanda aka naɗa sabo za su iya kaiwa ga gaci kuma za su iya wato korar waɗannan 'yan boko haram kamar yadda dama can a baya muka sha faɗa da cewar rashin yi da gaske da gwamnatoci ba su yi ba shi ya sa wato kungiyar boko haram ta ci gaba da karfi kuma har ta kai ga halin da take ciki a yanzu sannan a kara karfafa su iyayen yara kamar yadda gwamnati ta fito ta kara bayyana cewar da gaske take yi lalle za ta yi ƙoƙarin karbo waɗannan yara to wannan abun karfafa gwiwa ne da cewar lalle shugaban kasa ya fara farka daga baccin da yake yi kuma wato an fara samun mutane masu gaskiya suna isar mai da bayanan gaskiya na hakika kamar yadda da daga baya ake da zargi da tuhume-tuhume akan cewar ba a kai mai bayanin hakikan abin da kasa take ciki. To ana iya cewa wannan yunkuri da ita gwamnati ta yi wanda asalin ita wannan makaranta ta kwana ce ga ɗalibai amma yanzu a ta ta je ka dawo wannan ya nuna cewar akwai gazawar gwamnati wajen samar da tsaro shi yasa madadin a ta ta kwananta aka maida ta ta je ka dawo? a gazawar gwamnati dangane da samar da tsaro dama wannan wani abu ne wanda yake a bayyane kamar yadda muka sha yin bayani kuma babban abin da ya farar da shi shine rashin amfani da kalmar nan ta kishi wato rashin kishi a zukatan jami'an tsaro rashin kishi a zukatan yan kasa rashin kishi a zukatan wato sauran shugabannin al'umma waɗanda suke da ruwa da tsaki akan harkar da ta shafi harkar tsaro din matsawar za a yi da gaske kuma za a dawo da wannan kalma ta kishi to za a iya kaiwa ga gaci amma gazawar gwamnati wannan a bayyane take kuma a fili take saboda ba a iya kaiwa su waɗannan masu aikata waɗannan laifuka hari akan jira har sai lokacin da suka kai hari ko suka kawo wa jami'an tsaro hari sannan tukuna a je inda suke. To ga irin bincike da kake yi wanda ya zama da cewar kana nazartar a halayya da ake ciki a na tsaro musamman a bangaren ilimi ya zuwa yanzu wani irin bayanai ka iya samuwa waɗanda za su iya zama masu alfanu ba kawai ga jami'an gwamnati ba har da su kansa al'umma wajen samun tsaro. babu wani abu na karfafa gwiwa dangane da samar da tsaro a makarantu a dukkanin fadin Najeriya. Illa dai kawai a istijifari da addu'a da kuma tawakali da su talakawa da suka yi. Amma a zahirin gaskiya daga abubuwan da nake gani aikace babu wani shiri kwakwara wanda hukumomin Najeriya suke iya yi dangane da magana tsare makarantu ko yin abin da ya ka iya cancanta dangane da abin da ya shafi tsaron makarantu. To Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki daya. Baya ga batun tsaro duk a Najeriya sai inda mahukuntar ƙasar suka bada sanarwar cewar ya zuwa yanzu lokaci yayi na sabunta jadawalin yawan jama'ar ƙasar. Hukumar ƙidayar jama'a ta ƙasar ta ce ta ɗauki duk matakai da suka kamata, kuma tuni har ta fara tura jami'anta don tabbatar da an gudanar da ƙidaya a shekara ta 2022. Sai dai wasu a ƙasar na ganin cewar ba maganar ƙidaya ce ta dami al'ummar ƙasar ba tun da dai an yi amfani da ƙidaya na shekaru goma sha biyar da suka gabata to kamata ya yi a mai da hankali ga wasu abubuwa da suka fi mahimmanci ga 'yan ƙasa. Wakiliyar muryar Amurka daga birnin tarayya Abuja, Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta haɗa mana. Wata ganawa ta musamman da shugaban hukumar ƙididdigar jama'a ta ƙasa Nasiru Isa Kwara ya da 'yan jaridu a Abuja. ya yi bayani cewa a yanzu haka hukumar ta riga ta tura ma'aikatanta fili suna ƙoƙarin kasafta ƙasar zuwa gundumomi wato abin da ake kira EAD ko kuma Enumeration Area Demarcation a Turanci. Nasiru Isa ya ce an sauya fasalin yin aikin yanzu inda mutane biyu ne kacal suke aikin kuma zai dauke su ne kwanaki biyu ko uku. In aka soma gidaya mutum biyu kacal za su zana gurin su su gama cikin lokacin da aka gaida ko kwana biyu ko kwana uku. Duka local government na Najeriya 774 nan duk sai mun yi su amma kuma yanzu dai wanda muka yi 630 nan da sati guda za su je su sake yi mana wajen local government 70 a duka state najeriya banda na fct banda bayelsa da gombe akwai wasu dabaru daban ne da za ku yi amfani da su wajen yin aikin domin mutum biyu kacal ai kamar sun yi kaɗan ko? eh to eh, akwai na'urori wanda muke amfani da su na'ura wanda yana da hoton angon gabaki daya ko garin da kuma gidaje da kudin gidajen. Amma kwararre a fannin zamantakewan ɗan Adam Abubakar Aliyu Umar ya nuna fargaba da tsoro inda ya ce kamata ya yi mahukunta su yi la'akari da halin da ƙasa ke ciki a yanzu. Wannan ba shine damuwar mutane ba abin da ya kamata gwamnati su duba shine ta duba halin da mutane suke ciki a ƙasar nan na fatara da talauci rashin aikin yi ga yunwa ga rashin tsaro ya ishi jama'a babu abin yi sannan kuma a ce za a sake jidan waɗansu kuɗi a wani maganan sansa wannan ba gaskiya ba ne hanya ce kawai da waɗansu suka kirkiro don su azurta kansu su sama da faɗi da dukiyar mutane kamar yadda aka saba amma ba haka ba me ya kawo wani maganar kidaya yanzu. to sai dai shugaban kwamitin kula da harkar kidayar jama'a a majalisar wakilai muhammad lawal idris ya ba da tabbaci yana cewa. a yanzu abin da halin kasan da yake ciki kowa na da tsoron da yake cikin cikinsa amma wannan ba ta hana karaye census ba in ana tunanin cewa ana so a election in 2023 me yasa wannan zai hana kirge a 2022 to muke so mu kokari kawai mu yi yes duk abin da mutum yake yi akwai hatsari da dama involve tafiya ma daga nan zuwa gidan akwai hatsari involve mutum bai saba ne zai tayar da hanya ba me yi tsoron mu a kirga tun 2006 aka yi da su kirge me yasa ba za mu yi a 2022 ba saboda haka ni a gani na a halin da ake ciki yanzu maganin sensa da ake so a yi a 2022 Allah ya so ya yarda saboda mahimmancin a san mu nawa ne muka rage mu nawa ne yake kasa mutane nawa ne suka shigo mutane nawa ne suka fita ba mu sani ba kullum ana cikin tsammani ne abin da a gani shine yadda wannan aiki zai nasara na ganin an magance kalubale da ya gabata a Najeriya a baya domin kasar ta samu sanin yawan jama'ar ta Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Batsari da rahoton mu na musamman daga jihohin Arewa ta tsakiyar Najeriya Matsalar rashin tsaro dai na ci gaba da zama wata babbar barazana a jihar Niger da ma wasu jihohin da ke arewa ta tsakiyar Najeriya. Wannan al'amari dai ya jefa jama'a da dama cikin wani yanayi na fargaba da tashin hankali. A sakamakon kisan jama'a babu gaira babu dalili da kuma yadda suke ɗora makudan kudade. a matsayin kuɗin fansa ga waɗanda suka yi garkuwa da su. Malam Dauda Alfa na ɗaya daga cikin iyayen ɗaliban Islamiyyar Salihu Tanku da ke garin Tagina waɗanda suke hannun 'yan bindigar a halin yanzu. Ya ce suna can suna fafutukar tattara naira miliyan 150 domin ceto 'ya'yansu daga hannun 'yan bindigar. To, mai naira biyar mai naira goma ake ta hadawa wasu iyaye ma a kan irin haka ba su ma iya ba da wani abu ba wanda ta da ma ci da sha ma ya gagara. Balle wanda zai ce wai a ga ni ma na ba da kaza. kuna dan batawa kenan to haka muka kasance wallahi ki to yanzu wani hali kuke ciki game da yiwuwar ko yaran nan to muna bukata muna kokari akan al'amarin cewa gwamnati su taimake mu su dube mu da idon rama tunda da mu ake yi kowane lokaci in sun suna bukata mu muna bin su baya to amma abu ya hauku sai su zo suna dan irin sanyen sanyen jiki mun san in nasu na hanyar zuba za su bari yana daji ba to abin da muke ciki ba hali na kwarai muke ciki ba an samu wanda ya rasu akan wanga al'amari so gwamnati ta taimaka ta dube mu da idon rama su mana abin da ya fi dacewa kun ji labarin yaran suna bugowa abin da suka yi ga mana mu kawo masu kudi kudin da kuma suke tambaya ba mu da shi ba mai a ta gina wannan kudin ba mai wannan jari wannan kudin a garin ta gina gaba ɗayan shi to saboda aka su taimaka mana da idon rama su tallafa mana shugaban kungiyar makiyaya ta miyatti allah a jihar kogi malam adamu abubakar ya ce akwai fa buƙatar ganin an ɗauki mataki mai ƙarfi domin tsaida wannan al'amari gaskiya al'amarin da ya kai inda za a ɗauki mataki Abu yana karuwa yana karuwa sai su rinka suna tura social media za su dauki mataki mutane suna ga amma ba abin da aka gani da an tabbatar da yes gaskiya wannan yanzu an dauki matakin da zai kare abu kuma abin kullum karuwa yake Ko da yake dai jami'an gwamnati a matakai daban-daban na ganin biyan kuɗin fansar na da illa matuƙa, amma shugaban karamar hukumar rafi Alhaji Ismaila Modibo ya ce 'yan uwa kuma uwayen waɗanda aka yi garkuwa da su na shiga cikin wani hali ne na rashin babu wani zaɓi in banda biyan kuɗin fansar matukar suna son 'yan uwansu da rai. Wato kiran da nike ma iyayen yara a yanzu shine yadda muke tara taro kobo da neman gudunmawa mu da muka san wasu mutane a waje muna neman gudunmawa yadda za a tallafa su ma su kara kaimi wurin ba da wannan sannan kar su bi zugan mutane masu cewa a je a yi zanga-zanga a kona gidan wani wannan duk bai maganin wannan fitinan abinda kawai za a yi a ci gaba da du'a'i kuma mu za mu ci gaba da lallashin wa'annan mutane har a samu a yi rilizin wannan yara. suka ce a kai musu duk wanda yaron shi ke hannu ba bai goyon bayan aje a yaƙi daga ƙarshe ma ya za ka yi kai yaƙi da mutumin da ya riga ya ɗebe kayanka babu sai dai lallashi daban haƙuri abin da mutanen nan suka fara daga miliyan ɗari da goma sun tsaya miliyan ɗari biyu in ba miliyan ɗari biyu ba ma kar a sake kiransu kar a sake ce musu kala akan wannan abu kaga wannan abu ne na tashin hankali ba ɗan ƙarami ba idan har wannan sana'a in gwamnatin Najeriya ba ta ɗauki mataki a wannan sana'a ba da sauransu so ina tabbatar ma gwamnatin Najeriya in da mutanen nan su dubu talatin ne nan ba da dadewa ba za a kai dubu dari da wani abu domin in har mutum zai iya daukan yara ya je ya tsare ya samu miliyan dari biyu ai ban ga dalili da wani ma ba zai shiga wannan sana'an ba kuma muna kira ga gwamnati idan har ba za ta iya daukan mataki shugaban kasa ya ba da umarni cewa wanda duk ya rike AK47 a halbe shi to muna tunanin umarnin shugaban kasa ya tsaya a mutanen gari ne kawai da ke zaune lafiya domin in ba haka ba ba yadda za a yi a ce har yanzu AK na yawo daga ran da ya ba da wannan umarni zuwa yanzu in ko ba za a iya bin wa'annan mutane ba da sauransu yana yana da kyau a bari kowa ma ya mallaka ya kare kanshi idan muka dubi yanzu inda gwamnatin tarayya ta mai da hankali ta mai da hankali ne akan abin da ya shahi iyamurai can da ke faɗa na araba kasa fitinan da ke faruwa wurin iyamurai bai yi kashi cikin kashi ɗari bai kai kashi talatin na abin da ke faruwa a arewacin najeriya ba shugaban kasa ya daina yaudaran al'umma ya mai da hankali akan abin da ya shafi arewacin najeriya yau idan mutanen nan da ke shiga can suna tada fitina tsakanin su da wa'annan kabilu ai suna shiga ne saboda a koro mutanen su dawo nan su karkar sace shanun su da ake da shi so ya kyautu ya gyara gida ne kafin ya fara faɗan waje. Babban daraktan ma'aikatar kula da harkokin addinai a jihar Niger, Dr. Umar Faruk Abdullahi ya ce lamarin fa ya fi ƙarfin kowa. Dole a koma ga Allah domin yin addu'o'in neman samun sauƙi a kan lamarin. kuma musifa da ta'addabe mu na fama da 'yan ta'adda abin ya fi karfin mu ya fi karfin shugabanninmu mu sai sa muka mai da al'amarin ga Allah ta'ala dama da gare shi muke kuma gare shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma gare shi za mu koma don haka muna neman ya shiga tsakanin mu ya taimake mu ya kawo karshen wannan ta'addancin da muke fama da shi za mu nace wa Allah mu ta roƙon shi muna kai kuka gare shi muna neman agaji da gare shi mun shigo lokacin da Allah ya kawo mana jarabawa na rashin zama lafiya muna fama da 'yan ta'adda kowa ya koma ga allah ta'ala mu tuba daga laifuka mu roƙe shi gafara mu roƙe shi don ya yaye mana wannan hicintunu duk da yake dai wasu jihohin arewa ta tsakiyar najeriya na amfani da 'yan banga ko 'yan sa kai a yaƙi da 'yan bindigar amma da dama daga cikin 'yan najeriya na cike da fatar ganin sabuwar dabarar yaƙi da 'yan bindigar daga sabon babban hafsan sojojin ƙasa na Najeriya Manjo General Faruk Yahaya ta yadda za a samu sauƙin wannan al'amari. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Da haka muka zo ga shirmu na gaba. Za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da mako na 24 na wasannin kwallon kafa na Super League na jamhuriyar niger. inda AS Police tawa AS Duan ta Yamai biyu da daya sai Espoir ta Zandar ta sha kashi banza da daya a hannun AS Sony Deb. Jangwarzo Football Club ta Maradi ta sha kashi banza da daya a hannun Sahel Sporting Club. GS Adar tawa ta sha kashi banza da biyu a hannun Union Sportive de la Gendarmerie Nationale. Olympic Football Club ta Yamai ta sha kashi banza da ɗaya a hannun AS Fan ta sojoji. Racing Football Club ta bukoki ya mai tawa AS Nijilek ta mai biyu da nema sai Irana Football Club ta arlet a can arlet ta yi banza da banza da AS Guard National du Niger. Idan aka dubi jadawalin wasannin kwallon kafa na Super League na jamhuriyar Niger yanzu haka dai ana iya cewa aski ya riga ya ma wuce goshi tunda kungiyar kwallon kafa ta gendarmu Union Sportive de la Gendarmerie Nationale tun da ta zamanto zakara a wannan shekara. takara don tana da maki 54 gumba tim din da ke kamota ta a waɗannan wasanni duk da wasannin da suka rage a nan gaba duka da a wani labari na daban da shaye janguriyar nijar kusancewa yanzu haka dai an zo karshen wasannin nahiyar afirka na wasan kare kai na taekwondo wanda ya wakana tsakanin ranar biyar zuwa shida ga watan juwan a dakar a kasar senegal kuma kasar tunisia ce ta zo ta farko inda ta samu tagullar zinari guda hudu sai kuma kasar Morocco da ta zo ta biyu wadda ta samu tugulla goma sha uku uku daga cikinsu na zinari ne sai kasar Egypt ko Misir da ta zo ta uku wadda ta samu tugulla goma sha hudu uku daga cikinsu su ma na zinari ne. Kasar Amurka ko Cote d'Ivoire ita ce ta zo ta hudu da tugulla goma sha daya uku daga cikinsu na zinari ne amma kusan cewa daga cikin waɗanda suka yi bajimta ko waɗanda suka yi nasarori kamar ɗan ƙasar Ivory Coast ko Cote d'Ivoire sai Sheikh Salah Sise wanda ya goga a ajin kasa ga kilo garam 87 sai kuma ɗan Nijar Abdulrazak Isufu Alfaga wanda ya goga a ajin sama da kilo 87 kilogram sai kuma 'yan ƙasar Cote d'Ivoire mata Ruth Bakbi wadda ta goga ajin kasa ga kilogram 67 sai Aminata Charlene ita ma ƙasar Cote d'Ivoire wadda ta goga a kilogram sama da 73 sai kuma 'yar ƙasar Gabon Irjan Lance Muwaga wadda ta goga ƙasa ga 'yan kilogram 73. Sai 'yan Nijar din nan Tekiya Ben Yusuf wadda ta yi nasara a ajin 'yan ƙasa ga kilogram 57. Kenan idan muka duba da kyau a Nijar din Isufu Alfaga ya samu tugulla ta zinari a waɗannan wasanni na taekwondo na Dakar na Afirka. Ita ma 'yan Nijar Tekiya Ben Yusuf ta samu nasara inda ta samu tugulla ta zinariya a ƙasa ga kilogram 57 to wace ce ita tekiya ben yusuf din da yake 'yan nijar dama ba su santa ba ita dai tekiya ben yusuf din 'yan nijar a aihe ta ranar 13 ga watan satumba shekara ta 1991 kuma ita ce mace ta farko 'yan nijar da ta yi nasara a wasanni na duniya na taekwondo a shekara ta bakwai a muju haka zalika ta ci gaba da dabsawa a ashin kilogram 57 inda ta samu tugulla ta jangaci a wasannin nahiyar afirka shekara ta 2018 a agadir kamin ta samu tugulla ta azurfa a wasannin afirka na shekara ta 2019 a raba a kasar morocco kuma ta samu tugulla ta zinari a wasannin afirka na shekara ta 2021 waɗanda suka kammala a dakar a kasar senegal ita dai tekiya ben yusuf yar sanda ce wadda ke kokarin kan wasanni na taekwondo na jamhuriyar Nijar sama-sama a ko da yaushe. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. A daidai wannan lokaci muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. alkalan kotun duniya sun yi watsi da ɗaukaka ƙara da tsohon hafsan sojojin sabiyawan bosnia radko mladic ya yi kan hukuncin da aka yanke masa a shekara ta bakwai saboda laifukan yaƙi da kuma cin zarafin bil'adama hukuncin da ya tanaji garkame shi har ya tsawon rayuwarsa an yanke ma mladic ɗan shekaru 78 hukuncin ɗaurin rai da rai bayan da aka same shi da laifin jagorantar kisar musulmi mazaje dubu takwas da suka hada da yara da manya a srebrenica da ta'addanci da kuma kai hari ba bisa ka'ida ba kan farar hula a sarajevo a yayin yakin bosnia na tsakanin shekara ta 1992 zuwa 95 kashe-kashen na srebrenica shine mafi muni a turai tun bayan yakin duniya na biyu muladik dai ya tsaya kai da fata cewa shi bai aikata wani laifi ba amurka ce ta jagoranci duniya wajen yin hoɓasa ta kawo ƙarshen sababin da aka tafka a bosnia da herzegovina da gurfanar da waɗanda suka aikata waɗannan manyan laifukan a wuraren da kuma sauran sassan tsohuwar ƙasar yugoslavia da kuma uwa uba samar da zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar da ɗokacin yankin a cewar shugaban amurka joe biden a wata takardar bayani an damƙe wasu mutane biyu bayan da wani mutum ya ɗauke shugaban ƙasar faransa emmanuel macron da mari yayin wani ɗan tattaki tare da jama'a a yankin dom da ke kudu maso gabashin faransa a cewar tashar talabijin ta bfm da kuma gidan rediyon rmc a yau dinnan talata tashar talabijin ɗin bfm ta wallafa wani ɗan gajeren faifan bidiyo wanda ya fara yawo a kafar twitter wanda ke nuna yadda wani mutum sanye da koriyar rigar t-shirt da gilashi ya ɗaga murya ya ce tar da al'amarin macron sannan ya gaura ma macron ɗin mari masu sauraro da haka muka zo ga ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan ranar sai kuma idan allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da safe karfe shida agogon najeriya nijar kamaru karfe biyar kenan agogon gmt da ghana za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin. Sai wadda ta daidaita mana sauti kamar kullum. Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya bis salam.